والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون shine wanda ya halicci kowanne irin abu kamar dare da rana namiji da mace da sauransu kuma ya sanya muku jiragen ruwa da dabbobi su zama ababen hawa gare ku a yayin tafiye-tafiyenku sai ku hau jiragen ruwa a cikin teku ku hau dabbobinku a kan tsandauri